صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar asabar wadda shine yammacin sha hudu ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 31 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2020 a wannan masallaci na makarantar mu'assasatul qur'an al-karim wadda ke nan kurmin mashi a birnin kaduna tare da 'yan uwa iyaye mata domin gabatar da wata tattaunawa ƙarƙashin matashiyar kishi kumallon mata a kafin na kai ga yin maganganun ina so na ɗan yi wani tsokaci akan maganganun da ɗan uwa mai gabatarwa ya yi da yake rikoda ba ta ɗauka ba amma na san kunji na farko sunan da yake ta faɗi ba haka sunana yake ba ba malam sagiru sunana ba sunana kabiru abubakar a an fice mini asgar ina jin asgar ne ta jashi amma sunana kabiru abubakar ne kuma iya kashi kenan ban da wani tarihi da wani bayanai da ya ta yi duk wannan ƙari ne daga wajen shi Allah ya gafata mai Allah ya fe mai kamar da ya faɗa ni mutumin zariya ne ko kuma mazaunin zariya kuma ni ma'aikaci ne a jami'ar amadu bello sannan kuma ni ɗalibi ne a makarantar marigayi malam Awal albani Zariya, Allah ubangiji ya gafarta mishi a wannan matashiya da ke magana akan wato kishi kumallan mata ina so in fara mana magana da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa la ahada aghyaru min Allah falidhalika harrama ma zahara minha wa ma batan wala ahada ahabbu ilayhi almidhata min Allah falidhalika madaha nafsa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu babu wanda ya kai Allah kishi saboda kishin da Allah yake da shi shi sa Allah subhanahu ta'ala ya haranta alfasha mabayyaniya da boyayya da wanda ake akan ido da wanda ake sai an buya duka Allah ya haramta su saboda Allah yana kishin dokokin da ya ɗaura wa mutane kada a karya su sannan kuma manzo Allah sai yake cewa babu wanda ya kai Allah san a yabe shi don haka ne ma Allah da kanshi ya yabi kansa yake yaban kanshi a cikin alkur'ani mai girma wannan hadisi ya imam al-Bukhari da Muslim da Nasa'i sun fitar da shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Mas'ud sannan akwai riwaya ta Aisha radiyallahu anha a cikin bukhari da muslim wacce ta zo a cikin kissar hadisin kisfewar rana kamar yadda kuma Al-Imamul bukhari da muslim ila yau suka ruwaito a musnadi na al-mughiratu bin shu'ba wanda ya bada labarin sa'adu dan ubada wani babban mutum cikin alfar wanda yake mamaki cewa wai a ce yanzu idan mutum ya kama matashi da kwarto wai sai ya tsaya yana neman shaidu ya ce wallahi shi ba zai iya jira jiran neman shidu ba ya sa takobi ne kawai ya kashe shi duk abin da za yi sai dai a yi ta shi ne annabi yake ce mai to dai Allah ba haka ya ce a yi ba daga baya ya gane ilallai eh, ya yi zafafa sosai sannan akwai riwaya ta asma'u a cikin bukhari din da kuma riwaya abu huraira duka waɗannan riwayoyi ne da suka bi da ma'ana ta irin wannan hadisi na cewa babu wanda ya kai Allah kishi da aka kishi yana da asali to menene kishi kenan kishi a asalin lafazin alghaira da larabci suke da larabawa suke faɗi alghaira an akuro wannan kalma ne daga taghayyurul qalb canza wadda zuciyarki za ta yi da kuma haijanul ghadab da fushi wanda zai taso a yaushe a lokacin da kika yi tsammanin ko kika ga wani abu wanda yake nuna miki kaman cewa wani na tarayya da ke ko wata na tarayya da ke a wajen mijinki mijinki yana son wata ko yana ƙaunar wata sa'un watan nan matar shi ce ki, ko wata mai niyyar ta aure shi ne ko wani lokaci ma har mahaifiyar shi ko ƙanwar shi ko diyarsa ko abokiyar aikinsa ko abokiyar wasa kazin kenan ko makamantansu duk sanda irin wannan ya taso a ɗabi'ance to za ki ga a kin ji tashin wannan fushi da canzawa a zuciyarki shine alghaira da hausa dai na san abin da ake nufi da kishi din mun san shi wannan kuma kamar yadda nau yake faɗa ya ce wa aksaru ma ya kunu bainar zaujaini mafi yawa tsakanin ma'aurata guda biyu miji da mata an fi samun tashin wannan kishin da bayyanarsa wannan ta ɓangaren 'yan adam kenan ta bangaren Allah subhanahu wata'ala da aka ce Allah ya fi kowa kishi shine kishin Allah shine Allah baya so bawa ya aikata abin da Allah ya haramta a lokacin da bawa yake aikata wani abu da Allah ya haramta to bawa yana motsa kishin Allah subhanahu wata'ala yana jan fada da Allah yana yi wa Allah rashin rashin arziki rashin sanin ya kamata ita wannan ɗabi'a ta kishi ɗabi'a ce wacce take fitriya wato haka Allah ya halicci ɗan adam musamman mu mata haka Allah ya halicce ku da wannan ɗabi'a ba wai a daga baya ne ɗan adam yake samun wannan ba da haka zaki ga hatta yara ƙanana ɗan ƙanana yayi da ƙannai da abokan tarayya ko a ajin makaranta zaki tara suna da ɗabi'ar kishi a tsakankaninsu duk sanda aka ga malama ko anti ko baba ko wani ya fi nuna son wata a cikin 'yan yaran sauran za su dinga jin damuwa za kuma su nuna ba su yadda ba za kuma su nuna cewa ba musu adalci ba saboda ɗabi'a ce a tare da 'yan ada musamman mata ina fata muna ganewa to don haka amma kuma ita wannan ɗabi'a tana da tafawut wata tana da shi da yawa wata tana da shi daidai wa daida wata kuma tana da karancin haka na san za ku yarda da ni na faɗi wannan magana akwai wacce idan aka ce mijinta zai yi aure misali wanda galibi shi ke taso da kishin ko abinda za ta yi sai an yi Allah wa dare da shi za a ce wanta ba ta da hankali wata kuma idan irin hakan ya faru har sai an dinga cewa wasu ta sa abin take yi kuwa kamar ba ita za a yi ma kishiya ba ta zake ta Allah ku yi shiru wata za ki ga ta zake wata kuma za a ga ta gaza wata kuma za ki ga ta yi abin daidai abin da ake tsammani daga mace kamata ta nuna damuwata daga baya kuma ta nuna dangana ta ta koma ga Allah a da kuma za ta yi abin da sai an ji labarin ta a jakan magori wata ta yi kisa wata ta je eh, abin nan ta yi wani a ta'annati ko ta yi abin da za a ji labarin ta a dangi ha'aita Allah wa dare duk ba haka yana faruwa ba na san kowa anan tana da irin wani labari kwatankwacin haka za ta iya bayarwa to kun ga kenan ashe wannan ɗabi'a tana da zarceceniya kamar yadda misali idan aka zo aka raba mana abinci a nan adadin da kowa zai ci zai bambanta da na ɗayan saboda gwargwadon yunwar da mutum yake ji ko gwargwadon girman uwa hanjinsa ko gwargwadon irin sakewarsa ko kunyarsa ko gwargwadon irin sha'awarsa da wannan abincin waɗannan factors ɗin za su iya tasiri akan ya ci abincin da yawa ko kaɗan ko makamancinsa to haka irin wannan ɗabi'a take don haka sai an kiyaye kada a je ana yin abin da za a zo daga baya ana yin dana sani ana yin Allah wadare ko kuma a zo ana shari'a ko a je a kulle ki a gidan yari al'amari kuma ya lalace ga baki daya Allah shi kyauta da haka asalin abin da ke taso da shi kishi din shine wannan tunanin tunanin cewa akwai wata wacce take da tarayya a zuciyar abin ƙauna miji ko uba ko saurayi ko makamancin haka to a wannan ɗabi'a muna so mu establishin muna so mu tabbatar da a ilmanci cewa ɗabi'a ce da babu wata ya mace wadda saboda iliminta ko darajarta ko asalinta ko matsayinta a gun mai gidanta duk wannan bai hana ya mace ta kishi kuda ta tabbatar ita ce yar mowa a gun mijin ko da babban malama ce tana karantawa islamiyya ko da tsohuwar 'yan musabaka ce ko da wata darekta ce a wata ma'aikata ko tana da 'ya'ya wanda ta ma da su tana da sirikai tana da jikoki kun ga kamata ce ta zama babba ta san girman kanta ta kame kanta ko to duk wannan baya hanawa a cikin nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganu na tarihi waɗanda za mu yi ishara zuwa ga su akwai dalilai da ke gwada haka kwarai da gaske alal misali idan muka kalli abin da ya faru tsakanin asaidatu Sara da hajaru mataye guda biyu na annabin Allah khalilur rahman ibrahim alaihi ita dai saratu ita ce uwar gida kuma tana kaunar mijinta kuma wannan miji sun daɗe da shi ba su samu haihuwa ba sai ta bashi kyautar kuyangarta hajar kenan da ta bashi kyautar wannan kuyanga Allah kuma cikin hikimarsa da iyawarsa da ya ɗaka da wannan kuyanga sai ta ɗauki ciki kafin uwar gidan ta ɗauki ciki da ɗansa Ismailu kenan wanda aka yi ta samun matsaloli da rigingimu a gidan wanda dole aka sai da ya tarsa samun shi ya ɗauke wannan mata wannan kuyan gane ciki ya bar da ita garin ga baki ɗaya ya ɗauke ta daga ƙasar Falasinu ya kawo ta garin Makka kuma a lokacin garin Makka dajin Allah ne sahara babu kowa inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram yace ya Allah na aje iyalaina a wani fage wanda babu tsiro a ɗakin ka mai alfarma anan ya zo ya ajiye ta wanda wannan sanadiyar shi aka samu ruwan zanzan sanadiyar shi aka samu zaman mutane a wannan waje sanadiyar shi aka samu zama annabi isma'ila a ƙasar makka kun ga duk ya kawo wannan shine ragen kishi da ita waccan ta yi wanda a sanadiyar haka sai da aka raba musu ba ya raba gida ko raba katanga ba sai da aka raba gari gaba ki to kuma ku duba darajar wannan mata sarra ba karamin mace bace haka labarin ya tabbata a cikin sirata wannan annabin Allah wanda ake cima khalilur rahman ibrahim al al'imamu ibn qayyim al-jawziya ya kawo wannan labari a takaice kwarai a cikin littafin shizadul ma'ad haka ibn kathirin a cikin littafinsa sa al-bidayatu wan nihaya to idan muka kalli kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama shine abun koyin mu shine madubin dubawar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi falalar ya tara mata da yawa saboda darajarsa da ɗaukakarsa da tausayinsa ga 'ya'ya mata a sanadiyar haka ya ta auren wasu su ma tsofaffi ne don ya ba su matsuguni ya ba su karama ya ba su kariya to sai zama wannan gida an samu rigingimu sosai game da kishi wanda za mu yi bayani akan su don su zama mana abin darasi da ɗaukar izina aisha radiyallahu anha wadda ita ce kadai matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura a matsayin budurwa wadda kuma an tambaye shi aka ce wa ka fi so cikin mutane yace Aisha kin ga tana da matsayi a gun mijinta ya ce ita ya fi so amma kuma duk da haka tana da zafin kishi ba ta gani ta kyale ana yin rikici da ita sosai akan kishi Aisha radiyallahu anha da kanta take cewa a ah, wata rana akwai hala bintu khuwailid kanwar khadija ce radiyallahu anha matan wani mutum mai suna arrabi bin abdul uzza bayan rasuwar khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ji an kwada sallama sai ji muryar ta yi mushi kama da muryar uwar gidansa marigayiya khadija sai tashi yana rawar jiki yana cewa inna hala yace wallahi hala ce kanwar matata ya tashi daga ɗakin Aisha ya fita yana rawar jiki ya taryo wannan kanwan matar tashi tana tuna mishi muryar uwar gidansa kenan wanda ai ɗabi'a ne wannan ko ka ji muryar wani wanda ya kama da muryar wanda ka sani dole za ka yi reacting to kuma a ce misali kanwar mijinki ne ko kaninsa ko aminiyar mahaifiyarki ko kanwata a ce mahaifiyarki ta rasu idan kanwata ta zo ziyara gare ki da zaran kin ga kamannin ko kika ji murya za ki tuno mahaifiyarki haka ne ko to wannan tuna wanda ya da ya ambata nan take sai Aisha sai ranta ya baci sai take cewa take cewa da shi a wai kai ma tadhkuru ajuzan min ma tadhkuru min ajuzin min ajaid quraish hamra ash-shadaqaini halakat fi dahri kad abdalaka Allahu khairan minha tace wai kai don Allah ɗaya naka na tuna wata tsohuwa wadda ta riga ta mutu zamanin ta ya wuce wata tsohuwa mai jajayen eh, abin nan dasashi wato ta tsufa habba ta da haƙora kenan ta haka ba za a ga farin haƙori ba sai dai a gajen dasashin kawai ta ce shi ne hamra a shadaƙaini kad abdalaka Allah khairan minha wadda Allah kuma ya canza maka wadda ta fita ta ga manzo Allah wannan magana cikin zafin kishi manzo Allah sallallahu ya ce mata Allah bai canza mun da tafi ta ba da kanta tace sai da annabi yayi wata daya kullun sai ya tuna mata wannan magana yace Allah bai canza mun da tafi Khadija ba ta haifa mun yara ku ba ku haifa mun yaya ba sai da ta nadama ba bata faɗi wannan magana ba to da kanta kuma take cewa ma ghirtu ala imra'atin min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama ma ghirtu ala khadija ban taba yin kishi da wata mata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin yadda na yi kishi da Khadija radiyallahu anha tare da cewa sai da Khadija ta rasu sannan aka aure ta hasali ma sai bayan rasuwan Khadija da wata da shekara uku sannan Aisha ta tare a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ki duba fa takhayyali imajin irin wannan zafin kishi matar ta riga ta mutu ta koma ga Allah sai kuma kin zo irin da kuke cewa kin aure mata miji kuma duk da haka baki bata ta kwanta a kabarinta cikin salama ba tsakani da Allah take irin wannan cakwakiya eh, eh, eh, tana irin wannan zantutuka Allah ya kara mata yadda waɗannan hadisai dukkanin suna cikin littafin sayul bukhari da muslim to haka nan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ɗakin ta ranan yana kwana a ɗakin ta ta bada labari da kanta ta ce. da ya shigo sai ya ɗauka ko na yi bacci ne sai na ji ya tashi sadab sadab ya tashi cikin wato sanda ya buɗe ƙofa ya ɗauki kayan shi ya sake sakawa ya buɗe ƙofa cikin sanda ya fita su kaddara in ce ce ke ma yanzu kin san cewa kina da kishiyoyi kuma a cikinsa a kodan da su ma sun iya nasu kishishina a ko da ranar kwanan ki ne za ta dafa wani farfesu ta aje mai gidan ko ta aje mishi zuma ko kuma ta wata kwalliya wadda da ta shigo falon in ya ganta sai hankalin shi kuma kanta kina da irin wannan kishiyoyin da suka yi kishishina kuma a ce mai gida har ya shigo har ya kwanta sai kawai ki ya tashi tsam ya sa kayan shi kuma ya fita cikin abin nan sanda dole ba za ki mishi kyakkyawan zato ba ko ta ce ina ganin haka sai kawai ni tashi na sa kayana sai na bi shi yana fita tana bin shi yana tana bin inuwarsa shi kuma Allah ne ya umarce shi tafi baki'a malaika jibril bai ga mishi Allah ya ce ka je baki'a makabartar Madina din nan ta kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ka je ka yi ma mu'minai da suke kwance a wajen addu'a da aka yi fita je ta musu addu'a da ta ga ya juyo kafin ya dawo sai ta ruga da gudu ta koma gida da aka da ya shigo sai same ta tana haki tana haki tana gasping for air saboda gudu da ta yi sai ce mata me ya faru sai ta ce ba kunu ya ko ki gaya mun ko kuma Allah zai wahayi ya gaya mun to shi kenan sai ta gabata da mafita ta ce ai da ka fita ne sai na ɗauka ko za ka je dakin wata ne Shi ne na bika sai na ga ashe ba nan ka je ba sai ce shedanin ki ya halarto miki kenan tace a ah dama ina da shedani yace ai babu wani bil adama sai da zama yana da wani shedani da ke zuga shi tace har kai ya rasu rasulullahi yace hanni sai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya mun umarni da komai sai kyakkyawan aiki ce da kika ganni na fita yace mata da kika ganni na fita mala'ika jibril ne ya zo wajena to ko ba zai yi shigo ɗaki na ina kwance da matata ba sai ya tsaya daga waje ya kwalla min kira ya ce in fito da na fito ni kuma da zan fita sai na ga kar in tashe ki daga bacci shi sa kika da na fita a cikin natsuwa saboda kan na motsa kiki tashi wato duk a cikin kauna ne yake mata wannan ita kuma sai ta canza fassara <laughs> shi sa da abin da ke gani kafin ki fassara ki tambaya me yasa na ga kaza don za ki iya fassara wata fassara mummuna musamman idan shedan din ya halarto ko mun gane domin shedan duk sanda ya halarto ba zai maka umarni da kyakkyawan aiki ba yace shi yake ga na fita na je na yi wannan addu'a to an sake maimaita irin haka kuma wata rana da ta gan shi ya motsa din sai ta fito sai ta gan shi yana sallah ne to a wannan lokacin ma cikin duhu ne bata san ma yana nan ba sai ta ci karo da shi da kanta take cewa an tafi wadin wa ana fi wadin akhar ta ce oh na shiga uku ashe abin da kake yi daban da abin da nake tunani ta koma ɗakin ta wannan da kisoshi da nake baku duka suna cikin littafin bukhari da muslim da makamantansu to ashe take yake ce mata ke yanzu kishi kike tace to me da hana in kishi ai dole iri na ta yi kishi akan irin ka wannan rewa tana cikin sayo muslim wata rana har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakin aisha sai aka kawo mishi kyautar abinci daga dakin wata mata a cikin riwayan al-imamu al-baihaqi an ce safiya ce amma riwaya da ke cikin muslim da abu dauda an ce matar annabi ce ummu salama to ko ɗayan cikin su ko kuma ya zama abin ya maimaitu ya faru fiye da su ɗaya sai su shiryo wani dan abinci haka na dan abin na marmari sai aka sako a kwano aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakin Aisha to ana kaiwa za a mika mishi haka cewa gashi in ji wacce sai ta sa hannu kawai ta kade abincin gaba daya ta zubar da shi duka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan kwano ya tari kwano ya fada abinci ya zube sai yake ce ma wanda suka kawo abincin ku dauka ku ci shi ya hakura kenan yace fa inna ummakum qad gharat wannan mahaifiyata kuwa to ummul mu'minina kishi ya kama ta to ta fasa musu kwano kuma ta zubar da abinci da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kwanon su da kika fasa za ki biya za a dauki kwano a kada dinki irin shi a biya da aka sai aka zabo kwano a madadin wannan aka yi replacing abincin ma kuma haka yace mata ta'amun bi ta'amin qas'atun bi qas'a to akan wannan tai wannan irin wato hukunci wanda yake nuni zuwa galle ta yi fushi shi ne sai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga yadda manzala Allah sallallahu yake da bayar da uzuri da kuma kau da kai da kuma yadda ya iya hulɗa da mata zama da mata lafiya da kuma adalcinsa yanzu ki kaddara wani namiji ne a yanzu a kawo mishi abinci daga ɗakin asma'u misali sai a ce an kawo ɗakin hafsa sai hafsa ta sa hannu ta kaɗe wannan abincin ko da ranar kwananta ne ba na ji a namiji da zai iya irin wannan haƙuran ya yi miki mutunci iyakar mutunci shine kawai ya shuru ko ya tashi ya fita amma wani yana miƙewa kawai baki jiya dalla miki mari ne sai kin ga wuta ya kuma fara maganganu da zage-zage ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba wani ma sai an ji labari a gidanku nan take zai kira ki ko kanin babanki ko babaki ko limamin da daura auren ya gaya mushi wani ma a wannan zamanin sai ya sa a facebook da kwanan da kika fasa <laughs> da kuma sai ya sa a facebook sai ga abin da matata ta yi ko wani zai iya cewa ki tafi gidanku yayi fushi komai zai iya faruwa a irin wannan zamanin amma shi manzo Allah sallallahu alaihi kawai sai ba ta uzuri yake cewa tayi tayi fushi ne kin ga iya bada uzuri ne na manzo Allah sallallahu alaihi sannan kuma adalci duk da ita ya fi so amma kuma ke ce ta biya abin da ta lalata bai cuci watan ya ce to ki haƙuri ni ba zan iya bata mata rai ba duk da aka yi ce ta biya abin da ta ɓata na kwanan da ta bata na ƴan uwata sannan a cikin hadisin bukhari ya ila yau Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ruwaito labarin irin yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka haɗu suka haɗa gayya dan yin kishi a kansa hasali ma sun raba gidan ne zuwa gida biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rabu zuwa gida biyu kamar yadda Bukhari ya ruwaito cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kungiyoyi guda biyu akwai kungiyar Aisha zai da akwai mata da yawa a gida irin kama a ce family house ne da matan wa da matan kani da matan kanin kani da sauransu dole za ki ga ko ma gida ba ko da islamiyya ne ko a majalisi ba a rasa wata ga wata gang ɗin wance da gang ɗin wance ba haka ne waɗanda ɗabi'arsu da tunaninsu da shekarunsu ya iri ɗaya sai ga sun ware sun yi ƙungiyarsu hala su fara rigima ko kishi ko gaba da ɗayan ɓangaren al'arwahu junudun mujannada to a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kwamiti ko kungiya guda biyu akwai kungiya Aisha ita Aisha ita ce kaman wato ita ce gang leader din su tana tafi kowa wayo a cikin su duk da kuma sun girme ta a shekaru da Aisha da Hafsa da Safiya da Sauda wannan kungiyar su daya ɗaya kungiya kuma ita ce kungiyar Ummu Salama Ummu Salama da Zainab da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ɗaya kungiyar su kenan to sai aka zo rigima ta yi rigima waɗannan mata sai suka ce su sun lura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu adalci haka suka faɗa fa duba ki ga irin abun nan nauyin magana cewa ba a musu adalci me rashin adalci wai duk wanda zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta sai ya kintaci ranar kwanan Aisha sai ya kai mushi? to su suna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sanar a cikin mutane cewa bai yadda a dinga kintacen sai ranar Aisha ba wanda ya niyyar kyauta kawai yayi fi sabilillah ba sai ya duba ranar da zai yi aka ce ummu salama ki gaya mishi wannan magana in ya zo ɗakin ki suka mitin suka gaya mata da ta zo ta gaya mishi sai da ce komai ba ta gama magana ta ce eh gaskiya saboda Allah matan gidan nan su lura cewa ba a yin adalci abin da ake yi bai dace ba ko ba gaskiya ba eh a dinga yin wa'azi a waje ba a aiki da shi a gida eh ka ji faɗan malam kar ka aikata aikin shi ina kwatanta irin yadda wai kuke yi ne ko to sai shiru bai ce mata komai ba ta gama ta gama bai ce mata komai ba da ta koma cikin yan kungiyar ta aka zo ana so a ji labari jiya kuka yi da shi ta ce wallahi na je na gama duk magana ta bai ce mun komai ba kamar kina wajen aka ce in ya dawo ki ƙara gaya mishi da kwanan ta ya zagayo ta kara maimaita mushi irin wannan taɗin manzo Allah sai ya kalle ta murmushi bai ci mata komai ba saboda haƙuri da littafin shi sai har na uku har aka kifi uku bai ce mata komai a ran na uku ne ta ce mata ki daina min wannan magana ya gaggaya mata manganu har ta ba shi hakuri sai ta ta ce musu to kun gani ni ba zan iya wannan fitina ba ina nema aure na yana nema samu matsala sai aka ce to yanzu ya za a yi ce to Fatima yarsa da yake kauna bari mu hada baki da ita a ita mata sa abin da yake suka kira Fatima suka gaggaya mata kin ga abin da babanki yake yi baya kyautawa kaza kaza kaza duk muna tare mata aure ne mu a gidan nan amma ga abin da yake ki taimaka ki gaya mushi mun san yana son ki da abin da kika faɗa baya baya ki miki wannan ta je ta ce to matanka sun aiko ni akan cewa gashi gashi abin da kake musu aka ga mushi sai ce fatima ta ce na an baba yace kina san abin da nake so yace ita ce eh, eh, to ki so aisha wannan matan ki rabu da su kawai sai aka samu zainab bintu shi wanda ita ma dama tana da baki kusan duk a cikin matan ita ka yake take iya rufe bakin aisha idan suna musu suna ta baki to ita ce kawai take da abin da ta iya faɗa har aisha ta shuru za ka zan je da kaina yanzu ta gaji da saƙon ko sai ta kama hanya ta tafi ta same shi a ɗakin aisha ranar kwana aisha aisha take cewa ina zaune kawai na jingina kaina a cinye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza zainabu dakhalat alaina bi ghairi idnin sai ga zainabu ta shigo babu izini babu sallama babu in shigo ko ta ban da musu labule ko ta shiga ta tsaya kawai ta ta dango kwakwaso kenan ko misali ce lafiya ta ce na zo ne in ce maka idan aisha nan ta riga ta mallake ka tumun ba za mu yadda ba ta faɗa shi wata magana kwatan kwatan haka manzo Allah sai islam yana kwanci kawai yana kallanta aisha ta miƙe ta ce ke ki fita idan mu mu rufe kin mallake mana miji kin hana kowa sakat a gidan nan eh haka ake yi fi sabilillahi ana cewa 'yan malamai kaza kaza kaza kaza sai ta gaya mata maganganu tun aisha tana shiru ita ma ta fara mayan mata ta fara mayan mata shi kuma zala sai islam yana zaune kawai yana murmushi bai ce musu ku ci kanku ba har sai da aisha ta kure ta tas sannan yace lalle ke gida abubakar ne bai hana su ba shi za malamai suka ce yana da kyau idan mata suna fada a gida to a bar su su dan fada su huce kar a zo kawai a gimbis <laughs> a dan bar su dan fadi in dai ba za su fadi magana ta magudanci ba saboda akwai abin da yake fara kin huce shi kenan ko mun gane saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi ya kyale su yace a su faɗi faɗa abin da za su faɗa watakila su huce to shine Umar dan Khattab yake bada labari yake cewa lokacin da mata suka yi wannan jangon din a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai yake cewa yace asa rabbuku rabbukum in talaqakunna an yubdilakum azwajan khairan kunna. shine kuma Allah ya saukar da aya ya goyi bayan wannan ra'ayin na Umar dan Khattab radiyallahu anhu ah, haka haka har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari yake cewa ko kuma ce Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ai idan kina fushi da ni ina ganewa idan ko muna zaman lafiya ina ganewa wato idan ya mata wani abu bata ji daɗi ba sai ta fushi irin na ɗabi'a yace ina ganewa saboda zan ga ko rantsuwa zaki ba ki ambatan sunana idan ana zaune lafiya an ta gurin ba sai ta ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin mijina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko tana fushi da shi sai ta ce wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba ba ta faɗi sunan shi ban tana fushi haka take a sannan wata rana da Aisha da Hafsa sun taba hada baki wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan ya shigo wajenki saboda in ya je gun Zainab ita tana da kyauta sai ta aje mashi zuma yana kuma son zuma in ya je ya sha sai suka ce to idan ya shigo wajenki da Aisha da Hafsa in ya shigo wajen kowace a cikinmu dama kullum bayan la'asar yakan bi daki daki ya gaisa da su kafin ya tike yayin da zai kwana ce to duk wanda ya zo wajenta da yayi magana kike bakin shi yana wari me ya faru ce wannan zuman da ya sha to zuman ta ci kashi ta ci abu mara kyau shi yasa da ta haifar da ah, ruwan zuman sai zama yana wari da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi babu abin da ya tsana a duniyar nan irin ajiwari a jikinsa haka yake da yawan yin asuwaki yake sanya tarare annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya tarare har ya dinga diga a gashinsa. kamar yadda ruwa ke diga a gashin mutum idan yayi wanka tarare haka yake diga har ya stenin masa rigarsa har ya mishi tabo a ah, dabbare dabbare haka a jikin rigarsa saboda baya son wari me yasa saboda kullum yana ganawa da mala'iku mala'iku kuma ba su san jin wani abu mara daɗi to da ya zo suka ce masa ai yana shigowa ɗakin hafsa da ya mata magana sai tana kau da baki tana toshe hanci me ya faru ta ce wani wari nake ji kana magana ce ko ce amma ba abin da na yi fata ce mai kaci mai kaci las yace zuma ce kawai na sha a ɗakin zai ce kenan wannan zuma da aka baka yi mara kyau ce an baka zuma mara kyau kai kuma da irin halinka duk abin da aka baka kawai ka kai baki yace to insha Allah ba zan ƙara shan wannan zuma ba yanzu ɗakin Aisha ma ta sake maimaita mishi wannan magana to ne Allah ya tauna musu asiri cewa wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wa ɗaya daga cikin matan shi ya gaya mata cewa ba zan shaki san zuma ba a bisa riwaya da ke cewa zuma ne kenan a wata riwaya kuma tarayya da yi da mariya sai da ya gaya mata ya ce amma kake gaya ma kowa yana fita sai ta kira aisha kuma ta gaya mata kin ji kin ji kin ji abin da ya ce amma ya ce kan na fara to shine sai Allah ya bada labari cewa ai yana zuwa sai ya ce mata waye ce ki faɗi abin da na faɗa miki? ta ce waye gaya maka yake ai an ce kin ce kaza ma kin ce kaza kin ce kaza arrafa ba'dahu sai ya gaya mata wani sashen abin da ta faɗa wa arada an ba'din sai ya bar sauran idan kika ji labarin an yi gulma ki kake ki faɗi duk abin da kika ji sai ki faɗi wanda zai iya faɗuwa sauran sai ki bari sai ki ba wanda ya gulma cikin damuwa ko har da kaza ma ta ji ko bata ji ba kin arrafa ba'dahu wa arada an ba'din ko mun gane so don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu yaji ya bar gidan ya fita daga cikin gidan ya bai zauna a masallaci sai da ya wata guda bai shiga gidan ba wata daya kwana ashirin da tara bai shiga cikin gidan ba hankalin ya tashi suka yi ta kuka kowa ta je ta gaya babanta ta gaya wa danginta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata daya cir bai shiga gidan ba shine sayyidina Umar dan Khattab ya zo yayi ma Hafsa fada yace dama tuntuna nake gaya miki cewa ki ba a hankali yanzu ga nan ana tare irin cewa annabi ya sake ku domin wata rana Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana zaune a gidansa sai yana lissafin kudi ya dawo daga kasuwa sai matar shita ta saka baki a lissafin sai ce waya saka saka bakin ki a harkata ki daina shiga mun harka sai ta ce kai kuma waye da za a ci zaka ce kana magana ba za a maida magana ba ya daka mata tsawa sai ta mata mai mishi da tsawa ce ni ne mai gida ko ke in yi tsawa ki mayar ta ce to waye kai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallama la yuradzi'nahu ai annabi ba yana magana mata su mayan mushi ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa wa inna ihdahunna la tajruhu al-yawma hatta al-ghadi tace ka barin ga maka ma wata matan ma takan kwana ta wuni annabi na mata magana ba ta kula shi sai ta ta mushi murgudan murgudan baki kawai da da gatsine da tsaki sai Umar ya girgiza kai hankalin shi tashi ce to laqad khabat hafsatu wa khasirat in ko mata ta dake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafsa tana cikin wannan badakala to ta shiga uku ta lalace daga nan sai ya dauki kayan shi ya saka kayan shi na fita kama ce sa babbar riga ya dauki takalmi ya saka hula sai ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya shiga dakin Hafsa ya kira ta yace da gaske ne wai ɗaya daga cikin ku sai annabi ya magana ta mayan mushi annabi ya magana ta mayan mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata magana ta ki amsawa wuni guda tace kware ko da gaske ne yace laqad khifti wa khasirti sai ku kin shiga uku kin lalace ya ce yanzu nan ke kin yadda ki fushi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiga mishi fadan ki halaka a fata amani na an yadda Allahu li gadabi rasuli fata haliki kin yadda Allah ya shiga mishi fadan ne ki halaka yace to daga yau na hana ki kar ki sake annabi ya sake yin magana ki mayan mishi da mara daɗi. ko kuma ji labarin an ce kin kwanakin wuni ba kya magana da shi yace kuma ki dame shi da bani bani la ta takfiri min su'ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ki dame shi da ba ni kaza ba ni kaza abin da kin san bai da shi yace in ba ki da abu ni ki tambaye ni ni baban ki Umar ki tambaye ni wasalini ma badalaki sannan ya sake mata fada yace wala ya naki an kana jara take auda aminki wa ahabba ila nabi sallallahu alaihi wasallam iridu aisha kar kuma ki damu cewa wannan makwabciyar taki annabi ya fi tafiye da ki na sani ya fi aisha to kada ki damu kar ki damu ke dai ki kokari ki mishi biyayyar da ta kamata ki samu darajar cewa ke ma uwar mumine ce wannan fadan da ya mata ashe duk bata ji ba ta ci gaba da shiga wannan badakala har aka zo aka yi musu wannan to shine sai ya dawo yake ce mata bana ja kunnen ki ba ki ji ba tana ta kuka yace gashi ne yanzu gari ya waye ki ina fata mun gane wannan to wannan doguwar kissa ce da ta faru Umar yake bada labari yace to ai ni na ma na ma ce ina ma da Allah ya canza mushi da ku gaba daya ne fa Allah subhanahu ta'ala bayan da manzo Allah sallallahu alaihi ya hakuri ya yafe musu ya dawo gidan kuma ki ji wani irin abin nan na mata samun wuri irin na diya mace da manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo gidan sai Aisha take cewa a ya rasulullah ka ce wata ɗaya za ka yau kuma kwana tara, me ya kawo ka yau kuma sai murmushi kawai ce inna masharu tis'un wa na, ai dama wata kwana tara ne tana kirge da kwanakin tara ne ba ta expectin din shi sai gobe kenan sai ya shigo ai kwanakin ba su kare ba kin ga mujarradin cewa tana kirgawa ya nuna cewa tana cikin damuwa amma da haka tana da tana da karfin da ta iya gangancin ta mishi wannan magana ba ta tsoron ya ce to shikenan na ƙara wata ɗaya ba <laughs> to shine da suka dawo sai annabi ya tara su ya ce Allah ya bani umarni ya ce in ba ku zaɓi wadda take son a zauna lafiya da ta a gidan nan ta ɗaga hannu za ta yi hakuri da halin yau da gobe yau a samu gobe ba a samu ba domin aisha ta ce muna ganin farin wata mu sake ganin farin wata mu sake ganin farin wata ba tare da an daura tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman wata uku kenan ko makamancin haka sai dai abin da ya samu dan dabino ragowar gurasa dan abin da aka kawo musu kyauta ko makamancin haka amma dai a ce da ake a daura da safiya a daura da rana a daura da magariba yadda mu muke a gidajen mu to ba a yi haka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wadda ta hakura da haka to ta hakura wadda kuma ba za ta iya haƙura ba ta ɗaga hannu ita ma a bata zaɓi ta tafi gida a sake ta dukkanin suka ce sun zaɓi su zauna lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to wannan kisa da nake ta gaya muku tana cikin sahih bukhari da wancan kuma littafin al ibnu mada inda ita ita ummu salama ta shiga ɗakin hafsa ba tare da sallama ba har take ce mishi hasbuka idza qalabat lakab na abi bakarin zurai ataha mu ya ishe mu mu ya ishe mu a irin abin da muke gani cewa ya gina abubakar ta juya maka hankali hankalinka ya juya kanta to wata rana haka nan kuma ila yau sauda ɗaya daga cikin matan manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama ta kawo ziyara a gidan Aisha to tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai annabi ya zauna tsakankanin su wannan na dama wannan na hagu sai aisha ta kawo mata abinci ta ce bismillah sai ta ce ba zan ci ba bismillah ta ce ba zan ci ba ta ce a aiku wallahi sai kin ci ko ki ci abincin nan ko kuma in ɗebe shi in shashafa miki shi a fuska la ta'akulinna haka ta ce la ta'akulinna aw la ulattikhanna wajhaki wallahi ko ki ci ko kuma in goga miki shi a fuska haka imamu annasa ya rawaito a cikin a sunan kubra a ce matan mijinki ko kishiya ta zo ɗakin ki ko ta zo gidanki in gidanku daban ne ki kawo mata abinci da kici tana tsoron ko kin sa mata wani <laughs> wani dan dabarun ku na mata ko ba yadda ke kuma ki fusata ki ce wallahi ko ta ci ko kuma ki danna fuskarta a cikin kwanan abincin duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon su wata rana Hafsa ita kuma a irin nata take cewa take suna fada da Safiya sai ta ce mata yar Yahudawa domin Safiya babanta sarkin Banul Mustalik ne ba Yahude ne har manzo Allah sai sallama yake ce ma Hafsa ittaqillaha ya Hafsa Hafsa ki ji tsoron Allah ki ne faɗan muguwar magana saboda ana faɗa to aka yi ta ma Aisha take ce mishi wata rana malaka wal safiya ni wallahi ban san abin da ka gani a jikin safiyan nan saboda safiya an ce mace ce gajeruwa ita kuma Aisha tana ganin tana tafi wancan tsawo tafi ta kyau wataƙila tafi ta asali ba haka ake cewa a ce an rasa abin da ya gani a jikinta Mata shi ta gida ko uwar gidan shi ta fita komai ta fita asali ta fita kyau ta fita hankali ta fita ta fita ta fita amma kuma maza haka Allah ya yi su ba yadda aka iya da halin maza su ma shi ma watakila bai ma san shi ma abin da ya gani din ba da za a tirke shi a ce sai ya fada ba zai bada ta amsa gamsasshiya ba ko mun gane to waɗannan hadisan suna nan da yawa ah, kan na cika ku da taɗi da yawa suna nan da yawa da yawa waɗannan duka misalai ne kawai daga gidan annabta daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun kalli waɗannan hadisan za mu iya tsintsinta wasu ƙa'idoji ko wasu ababen lura waɗanda za mu amalanci wannan ɗabi'a kar kuma tun farko mun faɗa cewa shi kishi ɗin ɗabi'a ne to abinda da yake ɗabi'a ba ka iya raba mutum da shi yanzu babu yadda za mutum ya rayu a ce bai yin bacci ko bai yin cin abinci ko baya fushi ko bai ƙi bai so dole waɗannan ɗabi'u ne da sai an samu ɗan adam da su duk wanda ya waye gari misali baya yin bacci da za a ce tafi gun likita a duba hala yana da wani rashin lafiya ko a ce wani wanda kullun dariya kawai yake baya fushi za a fara zaton mishi hauka ko a ce mutum kullun cikin fushi yake za a fara tanin to anya wance ko dai an mata wani asiri ne na fushi dole sai in akwai fushi akwai farin ciki akwai fushi akwai yunwa akwai koshi akwai bacci akwai tashi duka wannan ɗabi'un dan adam baka iya raba shi da su sai dai a san yadda za a yi manajin su yadda zai ci moriyarsu to haka ɗabi'ar kishi ba a raba ya mace musamman da ita sai dai a sanya za a yi a gudanar da ita yadda ya kamata da gaske abin da mu lura da waɗannan shine na farko cewa kamar yadda na ambata a baya cewa ɗabi'ar kishi ta tabbata hatta ga manyan mata wato darajar ya mace ta fuskar shekaru ko ilimi ko asalinta ko darajar mijinta ko darajar ta agun mijinta ko duk wani abu take takama da shi wannan bai sa ta rabu da wannan ɗabi'ar wato ba ta girma ta wuce wannan ɗabi'ar kin ga ai maza suna iya girmama wata ɗabi'a inda akwai namijin da zai girmama misali zai girmama zuwa taɗi gun budurwa ko yana so ya aure shekarunsa da matsayinsa sun wuce a ganshi ya je taɗi a kofar gidansu budurwa ba haka bane sai dai ya aika wani masakataren shi ko masinjansa ko kuma kawai a yi haka nan ba tare da an yi irin an fahimci juna ba da ake cewa duk da kika kika ya daukan ki zaki auren babban mutum kina karamar shekaru zaki auren babban mutum sa'an ki, ko abokin babanki ba za ki sami irin wannan ah, kwalisan da ake saurayi da budurwa ba ba za ki same ta ba tunda shekarun shi sun wuce yayi wannan abin girma to su ko iyayen mu mata ba sa wannan girman maki shi ina jin za ku yi dadi akan wannan tunanin ko to ah, haka nan kuma ah, tunda fitara ce ɗabi'a ce to ba a kyamata bai zama dalilin kyamata muka lura a cikin dukkan hadisan babu inda manzala sa islama ya fushi da wata saboda mujarradin kishin akwai inda aisha din hata da ya tunkuɗe ta sanda ya fita din nan ya je dawo amma ya tunkuɗe ta ne saboda ya bugi kirjinta ya fita mata da shedanin da ya dame ta din ba wai dan ta yi kishin ba duk kishin da suke yi yana ba su uzuri akan cewa ɗabi'a ce babu yadda aka iya da su sannan mun ji cewa shedan ne yake zigawa a shaitanu ya idi kuma fakara wa ya'murukum bil fashai wal munkar wa yasuddukum an zikrillahi wa anis sala shedan ne dai ta ziga ki yana yana yana nuna miki cewa in kika hakura an cuce ki ya kamata ki ma ki nuna cewa ki ma isasshiya ce ya kamata ki kai duka ya kamata ki yi abin da za a daina raina ki shedan ne ta ziga ki ta ziga ki to ne kika ja ka sai ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko in kina tsaye ne sai ki samu wuri ki zauna ko ki tashi ki bar wajen ko ki tuno wata falala da Allah ya miki wanda bai mata ba ki tuno wani abu da Allah ya miki fa ma ni Allahu khairun mimma ataku ki tuna abin da Allah ya miki na falala kar ki biye ma a abokiyar husumaki a um yana da kyau a gane cewa duk da wannan abun an ce ɗabi'a ne amma idan kika je garin ɗabi'a kishi kika yi wata barna kika halaka ta ko kika ji mata rauni ko kika shiga kika fasa wa tibinta tabariya kika fasa mata TV ko mai suna wurin da ake aje turare show glass ko kika je kika kai mu show glass din nan tabariya kawai kika rusa shi to duk waɗannan sai kin biya a bisa dokar shari'a in kika kashe wata saboda tana son mijinki ko kika kashe ɗanta ko ɗan mijinki ba ke kika haifa ba ko kika rusa mata ɗaki ko kika fasa mata mota to an biyo ki bashi sai kin biya Eh, saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce din nan wato a biya kwanan da Aisha ta fasa haka malamai suka ce lalle sai an biya ah, maza wajibi ne akan su su yi hakuri da kishin mata su kau da kai matukar ba ya wuce dabi'a ba ah, jiba wancan da muka ji cewa ummu salama har sau uku duk inda kwananta ya zagayo za ta faɗa mishi maganganu ta tsare shi ta turke shi amma duk da haka bai kula ta ba yana ta kau da kai jibirin abin da aisha ta yi mushi ya kau da kai jibirin da wancan ta yi mushi ta kyau da kai sannan kuma yana da kyau maza su gane kauna ke kawo wannan kishin matar da ba ta kaunar mijinta ba ta kishi a kan shi za ta ki damuwa ne idan a ce wata wadda Allah ya jarabta da auren wanda ba ta so ko ya tashi auren wata ko ya auro wata za ki ga ita ba ta damu ba saboda ba shi ne damuwarta ba da haka fahimtar cewa ƙauna ke sa ta yi kishin ya isa ya sa a yi mata uzuri a ba ta uzuri cewa e eh, abinda take yi ya zane mata dole ne bai da ta iya sannan kuma yana da kyau duk za ki zaki ya zama kin yi shi tsaka wato babu zakewa babu gazawa idan kin ciza ki hura da za ki haƙura ki kau da kai ki datta ku da yafi amma yana da wahala eh wala in sabartum la huwa khairul lisabirin ko kada ki haƙuri ya fi alkhairi ga masu haƙuri amma kin ga sai aka ce lisabirin ba a ce lil mu'minin ba ashe ba dukkanin mu'mini ne suke da haƙuri ba kenan ana yi samun mutum mumini amma yi da haƙuri ana yi samun mace musulma amma ba ta da haƙuri to za ta rasa falala haƙurin amma ba ta rasa imaninta ba to idan bata samu wannan falalar ba sai ai haƙuri da abin da take gudana a kan shi na rashin haƙuri kuma sai a guji ɓacin ranta kar a taimaka wa shaidanin ta kanta. da abin da miji ya san in yayi za ta shiga cikin kunci to sai ya daina yi ya daina yi abin da zai sa ta cikin damuwa don wata haka ma sai ta je sai jininta ya hau a banza a je a gwada a ce jininta ya cilla a ta ba ta kwayoyi ta kasa bacci da ke kuma a matsayinki na sayida uwar gida akwai abin da ya kamata ki kiyaye ki zama mai kau da kai ki ji kamar ba ki ji ba a irin abin da misali yanzu mata suka shahara da yin shi na tajassus leƙen asiri ki ta duba wayan miji in ya fita sallah asuba ko ya shiga wanka ko wane ne kina neman ki ga me ya rubuta me aka rubuta min shi waye kira shi waye kira wannan zaki za kanki fitina ne ba yi da amfani haka domin irin wannan bincike da ma shari'a ta hana bincike akan abin da bai dame ka ba sannan kuma da abin da zaki gani in baki gani ba oho baki san ana yi ba amma daga ran da kika gani kin hana kanki zaman lafiya kenan to dan me zaki je ki gano kanki abinda kin san cewa damun ki zai babu buƙatar ki je ki ga abin da daga baya zai dame ki haka bibiya kun ga Aisha ina ta bibiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta da kanta take cewa ashe abinda kake yi daban da abin da nake tunani da aka bibiya bayi da amfani a sannan kuma wata magana mai muhimmanci ‘ya'yan uwa masu albarka iyayenmu kusan wannan saboda mijinki zai auri mace ta biyu ko yana son wata mata wannan bai nufin ya fasa sanki ku kalli matsayin aisha din nan annabi sallallahu alaihi wasallama mun faɗa cewa an tambaye shi wa ka fito yace aisha amma kuma wannan bai hana shi ya auri wata a kanta ba kuma bai fasa santa yadda yake santa ba don ki gane wannan ɗabi'a ce da Allah ya yi maza a kai asali game da maza shine su auri mace fiye da ɗaya shine asali domin Allah ya fara ambatan hu matsa bala kuma minan nishayi sai fara da ambatan masna ya fara da ambatan bibiyu uku uku hurhudu sannan ya ambaci ɗaya ɗaya ku kalli a ƙadiyar Fatima radiyallahu anha Fatima na na Fatima Allah ya ƙara mata yadda Manzala Allah sallallahu alaihi ya kare ta ya hana a yi mata kishiya saboda ba za ta iya zama da kishiya ba tana da damuwa sosai kuma yana ƙaunarta kwarai da gaske kuma duk wanda ya cutar da ita kamar ya cutar da shi ne da aka ya hana aliyu ya aure da aka aliyu radiyallahu anhu bai yi fatima aure ba tsawon rayuwarsu da suka yi amma kuma bayan tara su ɗan uwa masu albarka ko kusan cewa sai da ya aure su tara ya yi aure ya tara mata hudu wata ta mutu ya ƙara cikewa wata su bata ya sake ta ya ƙara cikewa da aka lissafa sai da ya mata tara to yanzu muƙaddara misali ke ce yanzu kike rayuwa da mijinki daga ke shi kika hana shi sakat kika hana shi yin aure idan Allah ya akwai rabin shi ne ya auri wasu mata kuma su haihu tare ko su zauna zama aure tare da shi in dai Allah ya rabin shi ne Allah zai iya kawo miki sanadiyar mutuwa ma sai ki faɗi ki mutu shi kuma ya ta wa shi ba dole ma sai ya tuno ki bayan miki adda ba kuma ƴaƴankin nan waɗannan matan su za su rike su kuma mu ji tsoron Allah ya uwa masu albarka yanzu kowa tana son yatta ko ƙanwata ta samu miji kuma ko da miji na da wata mata baki da mai yake ta aure shi ba a lokacin kuma sai a ce ai ya halasta gare shi ai daidai ne wallahi ai ya halasta gare shi ai sunna ne amma da kuma mijin yake yake son wata to ranar kuma shi munafiki ne kun ga babu adalci ki tuna ke ma san da zaki kai yarki ko kanwaki gidan mijin wata da kuke cewa ko ita ma wannan watan tana da yan uwa tana da uwa tana da kanne da yayi su ma inda za su haɗu su hana auren nan ya yiwu ko kuma ko da ya yiwu su hana shi yin daɗi za ki ji daɗi ba za ki ji daɗi ba to irin yadda kuke cewa ciwon ya mace na ya mace ne wannan magana kuna faɗanta ne kawai don son zuciya son zuciya ne kasa kuke faɗanta da ya kamata a ko'ina a yi aiki da ita kuma waƙi'in rayuwa ya tabbatar da cewa ba zai yiwu a ce kowane namiji mata ɗaya zai aura ba zai yiwu ba saboda yawaitar mata dama annabi ya ce ƙarshen duniya za a waye gari mata za su yawa har ya zama namiji ɗaya yana kula da mata hamsin yana da mata uku yana da ƴaƴa takwas yana da marayu shida ga baban shi ga matan baban shi duk waɗannan an mutu an ban mai su ga dangi ga yan uwa ga kanni ga yayi duka shi kadai ba haka yanzu maza suke rayuwa ba duk inda kika wai ga yanzu haka zaki ga maza suke rayuwa irin wannan yanayi ya ci da 'ya'yan shi ya ci da matan shi ya ci da baban shi ya ci da kannan shi duka to kuma duk waɗannan da za su samu mazan aure shi ma da bai samu sassauci ba to don haka ku daina kyamar abinda Allah ya halatta ku daina babu kyau babu kyau shiga hurumin Allah Allah ya halicce ku da ɗabi'ar ku yi ɗabi'ar ku amma kar ki abin da zai nemi ya shiga cikin haƙƙin Allah saboda wata wadda inda an juya abin ke ma ya zama ke ce yarki ko kanwa kike da buƙatar ta yi aure kuma wanda take so yana da mata za ki ga cewa za ku yi ruwa ku yi tsaki ku ruwa ku makarbiya sai an yi auren to me yasa idan ku ne za a yi wa ba za ku sallama wa abin da Allah ya ce ba da haka sai an yi abin daidai wa daida kada a yi abin da zai je ya abin nan sannan kamar yadda na fara faɗe kada wannan ya sake ce ai shi kenan yanzu baban su amma baya suna baya suna a har yanzu akwai son amma Allah ya zuciye shi da faɗin da za ta iya son fiye da mace ɗaya ne ki da kokari ki maintain matsayin ki a zuciyarsa kuma ya zaki maintain matsayin ki a zuciyarsa shine ci gaba da girmama shi da mutunta shi da kau da kai a kurakuransa da gazawarsa wannan zai sa ya ci gaba da ganin mutuncin wani daga bayan mako sai ki ya ya zama gilti ya shiga damuwa yana tsammanin zaki zaki shigo zaki kawo fitina da matsala sai ga kinna da taku sai ga jikin shi yayi sanyi sai jikin shi sanyi ya fara borin kunya ba haka muke yi ba to sannan a cikin hadisin al-Imamu Abu Dawud da Nasa'i da hakim ya fitar da shi da da Ibn Hibbana daga Jabir dan Atik Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai a cikin kishi akwai abin da Allah yake so akwai abin da Allah baya so kishin da Allah yake so a yi shine alghairatu firriba idan kina da kokonto kina da hujja akan ana wun wata badala ana yin wani mummuna abu kamar kina da hujja akan mijin kina yin wani abu da ya kama da fasikanci ko rashin gaskiya to a irin nan kina da hujja ki nuna fushinki amma akan abin da ba haka ba akan aure ko akan kamala to babu wannan hujja ah, sannan yana da kyau ya zama musamman ga maza idan mutum ya yi makara ko ya wani abin da yake bukatan fasara to ya fassara me dalili kamar yadda aisha ɗina annabi ya fasara mata cewa ai abokina ne mala'ika ya zo kuma kin san ba zai shigo ba shi ya kira ni kuma na fita kuma na fita ne cikin san dan kanta ke daga bacci to idan yi dare kada ka ce kuma na koshi ba na jin yunwa ga abinci kuma ya kamata ka yi ne a ina ka daɗe? kuma me yasa baka jin yunwa kada kai ka ce Allah ni rabu da ni bacci nake ji to in mutum ya haka zai ƙara kunna wutar fitina ne kuma a irin nan wajibi ne mutum ya zama ya faɗi gaskiya yadda manzo Allah sai ya faɗa mata gaskiya ƙarara, bai mata wani inda inda ko ƙarya ba ko da a ce ya gamu da wata ne sai ce wallahi wata ce wata na gamu da ita baiwa Allah ina ga za ku za ku za ku za ku da ita wallahi ni wallahi saboda ma kama da ta yi da kini ina kaunarta wallahi duk halin ku iri ɗaya ne <laughs> Um, uh, haka uh, uh, mace mai hankali almar'atul aqila kamar da malamai suka ce cewa yana da kyau ta zama kada ta wuce makaɗi da rawa wajen bayyana kishinta ta zama tana yin shi sadda sadda kamar yadda Aisha take saboda Aisha ta kasance mace ce mai hankali da hangen nesa kin ga da ta yi kishin ta ga ba zai kai ta ba sai ta koma kawai tambaya akan hadisi da ya ce mata karja aki shaytanu sai ta ce a ah, a dama ina da shedan da ka je makabartar don Allah wata addu'a kai musu sai ta koma neman karatu ta manta da wancan labarin to ya zama kin iya switchin zuwa wani abu wanda zai nuna cewa ba damuwa bane kawai ki ce ha baban Samira wallahi ni wasa ma nake maka ki mai da abin kawai a manta da magana ko mun gane kar ki wuce da garan kin ga cewa zai fushi ko zai reacting irin naki to sai ki juya dan mutum da ya baya fada sai an samu fushi daga bangare biyu daga cikin wasiyoyi da magabata suka kasance suna yi ma 'ya'yansu in za su kai su gidan miji kamar yadda aka ruwaito a cikin littafin ulul akhbar na ibn al-asir na ya ruwaito labari daga wasu daga cikin magabata yana ce mu ash da zai mata aure iyaki wal ghaira fa innaha miftahu talaq yace a hirdinki ina raba ki da kishi mara ma'ana kishi mara ma'ana shine ɗan mabuɗin saki mata nawa ne a wannan zamanin da muke rayuwa ina jin kowa ta iya bada misali wadda akan irin wannan kishin ta yi asarar mijin gaba ki daya na yi kwanta lallaba watan ɗan ta shigo a haɗu a taimaki juna a rufa juna asiri sai ta je ke ta yin abu har wuce na hankali har shi kuma ya riga ya gamsu sai ya auri waccan ɗin a ƙarshe haka a sake ta ko a kore ta ko a wulaƙanta ta kuma waccan ɗin ta zo ta zauna da mijin kin ga kin wa kanki biyu babu kenan ta ƙwace mijin kuma ta kwace hala ƴaƴanki ba mijin ya sallame ki kuma ya ba ta ƴaƴanki yanzu in ta rike su da kyau da amana sai su zama sun fi ƙaunata fiye da ki ta samu ladan su kuma nan gaba in sun girma za su yi aure sai wanda take so su aura za su aura ba sai wanda kike so ba kai wani ma in za su zo su gaishe ki sai sun nemi izinin ta ko ba ku taba gani da haka ba mace ta gudu ta bar gidan mijinta saboda kishi ta ki zama a auro wata a saka ta a gidan a bar mata 'ya'yanki 'ya'yan kuma ta rike su bayan shekara ashirin ki dawo kina roƙonta don Allah ki turo mini wani ina so ne magana da shi shi kuma yanzu ita sani a matsayin uwa ke dai kawai uwa shi ce biologically kin dai haife shi amma uwa ta mishi tarbiya waccan ce kuma duk ya kai ki wannan shine rashin haƙuri da rashin sanin ya kamata mun ji kuma yadda Umar shi ma ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma hafsa wannan wa'azin da ya mata daga cikin wa'azin ya ce mata karki damu saboda an fi son wanci tun ji je gidan yarki take gidan miji wa'azin da zaki mata kenan kina mata cewa kar damu ita dai ta rike zaman aurenta karki ce duk abin da za a yi ki tabbatar ke ce yar mawa a gidan nan bari za mu san shirin da za mu wallahi bai isa ba bai isa ba yaushe ma ka haife shi yaushe ma ya samu arzikin kaza kaza kaza karki ziga ta abin da za ku je ku kwana ciki ah, sannan yana da kyau mu san cewa musamman ga maza akwai bukatan ya zama namiji yana da alƙudratin nafsiya al'adabtin nafs wato idan mutum zai aure fiye da ɗaya ba yana bukatar kawai financial stability bane a ce yana da wadata arziki yana da wurin da ya saka su yana da wadata kadai ba wannan ba har ya kamata a ce yana da karfin kwakwalwa da karfin hankali da dattakun da zai iya manajin din mace fiye da ɗaya in ba haka ba ya kamata ya hakura da ɗaya ne domin wani za a zo gidan shi a yi ta rikici sai da zai sulhunta sai dai ya fita ba su waje ko kuma shi ma ya zauna ya ta kuka na san wanda kawai sai dai zauna ya fashe da kuka ya ce wallahi sai da babata ta ce min kan ne auren nan naki baki ne ya kama ni si <laughs> ta fitina si ta fitina har ɗaya ta fita ta ɗauko wa ɗaya ɗan sanda yana zaune kin ga wanda ai ya zama abin nan ya zama fitina wannan eh. ah, sannan ah, a ƙarshe 'yan uwa masu albarka daga cikin abin za ki wanda za su rage miki zafin kishi ki sa ki iya manajin din kishin ki akwai addu'a addu'a ki dinga gaya wa Allah ummu salama da muka ambata kyakkyawar mace ce cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya aika Hatim ibn Abi Balta ya ce yana son ta kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari Sahih Muslim amin sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin uzurin ta ba ta ce ni mace ce mai zafin kishi da aka gaskiya ba na jin zan iya zama da kishiyoyi kai kuma kana da mata sai ce kake damu zan miki addu'a Allah zai rage miki wannan zafin kishin to kuma sai da aka waye gari har tana kyautan kwanan ta ma Aisha har in aka kawo wani abu aka bata sai ta raba ta kara ma Aisha rabin saboda Allah ya cire mata wannan zafin kishin malamai suka ce daga cikin addu'ar da ake yi wanda ke da tasiri wajen rage zafin kishi ki dinga karanta faɗin Allah wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil imani wala taj'al na qulubina lilla zina ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur ofurai. wannan gillan lilla zina amanu din Allah kar ka sa kyashi a cikin zuciyar mu game da muminai kina kyashin wata mumina ta zama matar mai gidanki to Allah zai rage miki wannan mummunan kishin ya zama kishin naki ya tsaya iya a ne ta bangaren maza wajibi ne namiji zama da kishi akan iyalan shi kishi ta hanyar tsara mutuncin su tabbatar cewa sun rayu cikin tarbiyya sun fita cikin natsuwa sun je inda ya kamata su je ba su saki jiki da ajanibu ba sabai sun kasance suna da kishi mai tsanani azubair uh, ibn al-awwam radiyallahu anhu ya kasance yana da zafin kishi matar shi ta taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fita bayan gari za ta yanko ma dokin shi ciyawa annabi ya ce ki zo mu rage miki hanya mu baki abun hawa daya a cikin ababen hawa ta ce ba za ta hau ba tace saboda na tuna kishin azubair mijina da ta ta gaya mishi sai ce ai ba zan kishi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin a Bukhari wanda ya rawaito daga Jabir da Abu Huraira annabi yayi mafarki ya je ya shiga aljanna ya ga wani bene ya tambaya aka ci mishi wannan gidan Umar dan Khattab ne radiyallahu anhu sai ga wata mata daga cikin hurul ain tana alula a kofar gidan sai maza ya wuce sai Umar da ya ba Umar labari sai Umar ya ce me yasa ka wuce ce saboda na san zafin kishin ka ban so in ga matar ka ta aljanna sai Umar ya fara kuka yana cewa alaika azaru ya rasulullah haba manzon Allah yanzu kai zan waki shi a sanadiyar ka na samu aljanna sa'adu dan ubada aka ce saboda zafin kishin sa bai taba auren mace ba zawara ba kuma ya auri mace budurwa ya sake ta ba wanda ya sai aure ta ka aure ta sai ya kashe ka saboda zafin kishi <laughs> akwai <laughs> da aka bazawarar shi sai dai ta shawo a gari ba a auren bazawarar shi saboda zafin kishi akwai wani mutum mai suna abu muslim al-khurasani wani babban jarumi ne idan ya auri mace kuna jin wannan idan aka kawo ta gidan aka shiga ba ta sake fita daga nan sai makabarta saboda kawai ya ganta kuma raƙumin da aka kawo ta a kai siddin raƙumin nan take za a sira siddin a ƙona shi raƙumin kuma a yanka shi a cinye yace kada wani namiji ya zauna akan raƙumin da ta zauna kamar a ce yanzu motar da aka kawo ki amarya sai kawai a banka mata wuta a kuna ko a kai ma yan jari bola kawai ci fisis ɗinta a kai ta nan mai sunan kasuwar can fanteka a kai ta fanteka kawai a kasa kasa da ita a sai da ita fisis saboda kada wani namiji ya zauna a sudin da ke a kan kujerar da amurshi ta zauna saboda zafin kishi to haka mutanen da suke kuma ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Ahmad ya rubuto da An-Nasa'i annabi yake cewa mutane guda uku ranar alkiyama Allah ba zai kalle su ba ya lissafa daga cikinsu akwai al'aquli walidai wanda ke saba wa iyaye wal mar'atul mutarajjila da mace mai yin shigan maza mai sa kayan maza da ɗabi'a irin maza da zama a cikin maza wadda ba ta da kamun kai sai annabi kuma ya ce wadda yu da kuma namiji mara kishi wanda bai damu matar shiga tana magana da kowa tana hulɗa da kowa ta shiga nan ta fita can ta shiga kasuwa ta shiga ko ina ba ruwan shi ce ta me ai ni na yadda da ita we are civilized ai ba komai irin wannan 'yan bokun namu na yanzu ko ta gaisa da maza yana gani ta wannan kis a kumatu yana gani <laughs> saboda kunan kuna kaduna ne garin musulmai shi yasa an kuka je kudancin najeriya ko ga abin da ake hankalin ku zai tashi mu da muka dan yawo a kasashen nan muka gani a sai ka ji tsoro yadda ake in kaga je misali yankin inyamurai din nan cross river patakol edo makamantansu kiga irin abinda abinda mutane suke na rashin kishi kuma wasu su ma musulmai ne hankalin ki zai tashi to wanda bi yake haka da youth ne waɗannan kun ga wani yana nuni zuwa ga mummunan sakamako da ke jiran da youth shine Allah ba ma zai kalle shi ba ah, kana cika ku da surutu da yawa 'yan uwa masu albarka ina ganin wa'azin na ya isa ka ko gaskiya ya isa haka yanzu za ku ji dare yayi to a ƙarshe abin da nake so in ce shine farko ina addu'a cewa Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya sa albarka a wannan aure da aka kulla Allah ya sa alkhairi aka kulla ina cewa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a kuma fi khairi. sauran 'ya'yanmu da ƙannanmu waɗanda suke ba su da mazajen aure 'yan mata ne ko zawarawa muna adda Allah ubangiji ya fito musu da mazaje na gari Allah ya sanya albarka a cikin auratayyar mu waɗanda kuma suke cikin halin auren muna addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da iyalansu da mazajensu Fitintunin da suke taso a ƙasashenmu ya Allah ka yayi mana su a rashin zaman lafiya ƙuncin rayuwa talauci sace-sace zalunci da tsoro Allah muna roƙonka Allah ka yayi mana su ya Allah muna roƙonka Allah ka yayi mana su wannan jarabawa da kai mana Allah saboda zunubanmu da karkace mu Allah ka dawo da mu kan hanya mu Allah ka taimake su yi mana abin da ya dace na alkhairi mu kuma biya Allah ka taimake mu akan musu biyayya ta gari ina godiya ta musamman ga jami'an wannan makaranta waɗanda suka bani dama don na zauna hada haɗu da wannan fuskoki masu albarka musamman ɗan uwa malam Usman wanda yake ce ma Albani ko ko in fara in ce limamin cikin gida da sauran malamai da yan uwa galibin su ba san sunan su ba da musamman hakimin a wannan yanki na kurmin mashi da uwar gidan shi hajiya wadda a gidanta ba na sauka na ci abinci Allah ya saka musu alkhairi gaba da kuma da kuka zo kuka saurara da wanda suka saurara kai tsaye da wanda suka saurare mu daga baya muna fata Allah subhanahu wataala ya sa abinda muka faɗa wanda yake daidai Allah ya ba mu ikon rikewa da aiki da shi abin da ya zama kurakurai ko gazawa ko karancin ilimi ko rashin sani ya Allah ka gafarta mana Allah wanda ka ga a cikin hikimarka da ikonka za ka ba mu dama mu riska don mu gyara Allah ka ba mu dama mu riska mu gyara a ƙarshe ina ba da uzuri cewa za ku ji abin hatsin bara kawai ɗan maganganu ne haka da labarai ba wai wani karatu ne mai zurfi ba saboda yanayin abin ne ni ba malami ne masani ba eh, ɗan makaranta ne mai koya ah, amma saboda zumunci da ke mu da waɗannan malamai naku na ga ya dace kamar da suka nema tuntuni suke ta nema na na ga ya dace lalle in cika wannan alkawari in zo don na muku wannan muhadara da fatan Allah ya samu amfana da ita a ƙarshe ina so ne amfani da wannan dama na ce muku da izinin su muna tafiyar da harkoki da dama na yada da'awa musamman ga 'yan uwa mata musamman ta fuskar hanyoyin sadarwa wadda take ga za ta iya ko ta saba ko tana yi za mu iya ba ta dama don shiga wannan kafafe domin yada domin samun karatuttuka da muke yadawa da kuma amsa tambayoyi waɗanda muke musamman a 'yan uwa mata galibi saboda inda kuke watakila akwai bukatu haka ko nesa da haka galibi mukan yada karatuttuka ne na malaman sunna da kuma wa'azozinsu a musamman kafafen sadarwa irin na facebook ko whatsapp ko telegram ko makamantansu to wanda suke so za su iya magana da shi malam usman don a sa su a cikin wannan kafa don su dinga samun irin waɗannan alherai da muke yadawa za su rage miki asarar da take gaban za ya zama abubuwa na alkhairi kike samu ta hanyar <clears throat> ina ganin ya kamata in saurara nan. Eh, domin kamar da larabawa suke cewa khairul kalami ma kalla wa dalla mafi alkhairin zance shine wanda ya zama kaɗan kuma ya zama ya da amfani in aka yi zance har ya tsayi sai a manta farkon shi bayan kuma ba zai yi amfani ba ina faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh